baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na dabda rasa wasu jiga-jiganta a jihar Zamfara. A jamhuriyar Nijar 'yan siyasa na sharhi kan shekara ɗaya ta mulkin shugaban ƙasar Bazum Muhammad. Jama'a Assalamu alaikum. Duk da yake ana ganin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ƙoƙarin kankanta gidanta bayan gudanar da babban taronta na ƙasa tare da samun zababbin shugabanni. Da alama akwai sauran rina a kaba a rikita-rikitar da take fuskanta a wasu jihohin. Duk kuwa da kwamitin sasantawa na Abdullahi Adamu da ya yi yawon ɗinke barakar cikin gida na jam'iyyar. yanzu haka akwai sauran shari'u kan shugabancin jam'iyyar a wasu jihohin yayin da aka kammala wasu shari'un a wasu jihohi lamarin da ya sa masu fashin baki suke ganin ta yiwu jam'iyyar ta rasa wasu magoya bayanta a gabanin gudanar da babban zaben shekara ta 2023 musamman a jihohin kano sokoto kebbi zamfara da sauransu alamun haka sun soma bayyana a jihar zamfara inda jam'iyyar ta shiga rikici tun bayan shigowar gwamnan jihar Muhammad Bello Matawalle wanda kuma ya yi nasarar kwace jam'iyyar daga hannun tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari wanda ya ɗinki baraka da wasu jigajigai a ƙarƙashin jagorancin sanata Kabir Garba Marafa. Wannan ne dai ya maye gurbin taken jam'iyyar da bisa al'ada ake yi a wajen wani babban taron raba kayan tallafin azumin watan Ramadan. da tsohon gwamna yari yake yi a duk shekara inda a wannan karon ma sanata marafa ne ya wakilce shi sanata marafa ya yi jirwaye mai kamar wanka da ke bayyana fushinsu tare da nuna yatsa kai tsaye zuwa ga tsohon shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa mai malabu ne guni na masu malafa a lokacin da an taro a kaduna na gaya masu su sani waɗannan mutane na jihar zamfara mu dinnin da suke gani sun karena to mu mutanen Allah ne kuma wanda duk ya taba mutumin Allah sai Allah ya gwada mashi cewa ya yi fushi da shi na gaya masa wannan lokaci cewa wannan kutun kutun da kuke yi ba zai amfane ku ba Allah shaida ne gwamnan kebbi shaida ne gwamnan jigawa shaida ne ina godiya ga Allah yau ya gwada mana dukkanin su bukatar su bata biya ba an gama zaɓe na shugabannin jama'iyya duk wanda suka so ya samu bai samu ba Allah ka kaddara abokinmu guni na mai malwa ya zama shi ne farkon gwamna na yau da zai yin tamɗa jama'a tun masu ne da sai amin saboda guni ya rena bai wata Allah mashi idan da ya yi la'akari da inda ya da inda yake da bai yi abin da ya ba cikin jama'iyyar apc mutane da yawa daga jihar zamfara sun dade suna buga mana waya suna me muke yi a cikin wannan harka to akwai dalilai da yawa da yasa mun ka tsaya a cikinta sai an yi faɗan tashi da mu saboda mu iya ne wanda duk ya kai mana buhu sai mun kai mashi mugun mugun naushi ga baki cikin hikimomi da ya samu ka tsaya akwai wanda a nan jihar ya fito ta kafafen yada labarai ya ce mu ba 'yan jama'iyyar apc ba ne to ɗaya daga cikin abin da ya samu ka tsaya a cikin jama'iyyar apc domin mu gwada ma wannan bawan allah cewa jihar zamfara da ya ɗauka kamar jihar jahilai domin zai fito ya yi magana babu ƙanan lahu babu ƙara lahi babu haɗin constitution na najeriya babu haɗin constitution na party ya ce mu ba 'yan jama'iyya ba ne na karɓa ƙalubalantarsa na ce ita magana akan yi ta ne da hujja tsarin mulkin jama'iyyar apc a sashe na tara sakin layi na hudu ya faɗi cewa ba a canja rijistar jama'iyya abin da ake yi ga rijista ta jama'iyya sai dai update sai dai ƙari wanda ya zo sabo a buɗa mashi rijista ya ƙara sunan shi a taron wanda aka gudanar a gusau babban birnin jihar ta zamfara babu tutar jam'iyyar ta apc ko ɗaya idan ka ɗebe tutocin najeriya da aka kakkafa a kowane ɓangare haka kuma duk da yake taron na da alaƙa da siyasa ba wata alama da ke nuna wata jam'iyya hasali ma an yanyanke alamun jam'iyyar ta apc a dukkanin tsofaffin hotunan tsohon gwamnan da ma na dukkan waɗanda ke ɓangaren sa da ɗaruruwan magoya baya suka rirriƙe a wajen taron kuma da alama wasu mahalarta taron sun fahimci wani sako a tattare da ɗaukar matakin ibrahim wadatau ka tsira ƙiyayya ba tare na lehi kuma da ibrahim gashi na ji an rera taken apc a wurin wannan biki ji kuna cewa ba ku so me zafi haka gaskiya abin da ya zahi mu yanzu mu dai shehi shi a gwamnatinmu ƙasa da sama ba mu da wata magana yanzu sai inda shehi ya yi da mu sai wanda ya yi da mu amma shehi bai ce ya fice daga jam'iyyar APC a ah, mu ko bai hita ba mu da inda yake muna can duk wanda ya koma gare ta muna can da yarda Allah suna na bashar buji mai kaji gusa to APC ta zalunci mutanen zaha Zamfara ne na an karaya ta na an kai komai an kama wando an kama riga da karshe ta samu mutanen zaha Zamfara sun kai zabe kujera 300 da abu ta an ta ba wa'anda bai kamata ba ta basu to da haka dan jihar zamfara in ya zo zaɓa ce apc daidai yake a jamhuriyar Nijar kuma yayin da shugaban kasar Bazum Muhammad ya cika shekara ɗaya a kan mulki. Wasu 'yan siyasa musamman magoya bayan jam'iyyarsa ta PNDS tarayya suna ganin alasan barka a kamun ludayinsa da suke cewa ya kawo sauyi da ci gaba a ƙasar. a cewar ɗan baba mamance ne wani ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta nds tarayya a birnin Kwanne. To Allah ya taimake mu abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau. abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci abinda a gurin shi shiga an samu ruwan sha abinda a gurin shi shiga hanyoyi abinda a gurin shi shiga Allah ya kama an tsara ƙasar da duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zum ba bisa gare yake ba ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya sha ma duniya kai ba Nijar ɗaya ba shugaban ƙasa Alhaji Bazum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaƙi sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaƙi sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin ɗaya sai an tasowa ya tahi a ce wanga ga abin da shika suwa cikin minti kaza wanga ga abin da shika suwa cikin minti kaza to kuma sannan shi ce ya sayi shi ce ya sayi to sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin bazum harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba ba zun zai ba ƙarfi irin harka ilimi amma ya ba ya bani kuma ya tabarbare shi kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranar saboda hanyar shata sannan ta hanyar ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓar barata. saboda akwai kuɗin ƙananan yara da da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na muhammadu isu in ka hada su shadda dala ba su turo ba kakama mutane likitoci da 'yan kushin azaba ɗaya sun kai sun ci a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya bangare na biyu na jinjina wa bazon da bai bi ta waccan gwamnati ba ka ta cikin daji ka yanka hanyoyi ka ta cikin yamai kai ta kai ta kai ta gada kana sauka kana gangaruwa wagga wagga wanga aiki nashi a biyo babban hanya hanya ta kasa ana bai da ita cikin aiki shi na yarda da shi kuma na janjana mai kuma Allah ya taimaka mishi A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.